ga abin da ya gudana ga musulman da suka gabata waɗanda yana sa da ya da kuma ta a kurta a tsaya da su kuma wani alama dama kwanu yarbo su ya hankali ga abin da suka suna zuwa ce a labarin kuma mutane wa ya alamu ko ma abin nan su sani anna haula'i inda sai azza wa jalla masu asancewa mummunai a wurin Allah wala'ikan ma'aruni na wannan na wanda ake wa azaba su ga misalin waɗanda ne kuma abin nan ma'aika sun cancanta da an yi bala fihim a faɗa game da su ma ka da kila fihim abin da aka faɗa game da wancan to bismillahir rahmanir rahim wasama'i أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود والسماء ذات البروج إن أنتوا تسمع ما بوجها واتوا تورارو وكما هنيوين تورارو الكواكب واتوا abin nan buruji hanyoyi lilkawaki na na wato sha biyu takardama shi albarka a adadin sunayen mala'ika suna tauraro ya gabata cikin suratul furqan wal yawmil mawud kuma Allah ya ce yana rantsuwa da yini wanda aka yi alƙawari yawmul qiyama ranar qiyama al mawud wanda aka yi alƙawari da shi Allah ya yi alƙawari da shi wa'ada ala samai wal ard Allah ya alƙawari ga halittun sama da ƙasa an yi shirin gobe in ranar kiyama ta yi za su addini da tsiyama gaba dai wa shahidin kuma Allah yana rantsuwa da shaida yawan juma'a ita ce shaida ya shaɗu ala amali yin juma'a yana ba da shaida da mai aiki ciki ne jama'a amala biyu da duk abin da mutum ya aika sai aikata ciki don haka ake so ranar juma'a mutum shi aiki na kwarai a shaidar da yin na aiki na kwarai shi yin yana da bambanci da sauran juma'a wajen ɗaukar shaida abin da aka yi ciki ne shi ranar juma'a wa mashhuri da kuma yinin da ake halarta shi shine yau ma'ana rana arba ana halarta rana arba wato da wanda Allah ya faɗi kusuratu salafatu bil hadisi wayannan abubuwa uku an fassara cikin hadisi an fassara su kamar da kuka ji al-yawmul maw'ud ya ranar kiyama a shahid ranar juma'a al-mashhur ranar arba haka an fassara cikin hadisi fal awwalu maw'ud na farko a ranar kiyama an yi alkawari da ita ga sauran jama'a na saba da saba wasani shahidin bil amalki wani kuma wa shahidin shi kuma yin jima yana shi daga aikin da aka aikata cikin wasalin da shaɗu wani nasu wani mala'ika ya abin nan na hukun shi wato mala'iku da mutane suna a nan da shi ne rana wajen wajen da kuma wato jawabin sadar mazuhun sadar an share farko da galibu wato da kan lagar Da lagar kutila ta hakika Allah ne ma kuta ramu a shakku da ake ramu cikin kasa a mawurado wato wajen uku a tsari wa fadin da ya fata da tsari. sa'ani al-qabu wato suna nuna abin nan abin nan iyakoki ko kuma ramu wajen hukuru wato a hadu wajen hukuru wato ramu na suka yi cikin kasa suna bauta don su kuma bayan Allah wato masu imani na kwari annar wato wuta bada da su malami annar za ta wasu da wuta ma a wuce ruwa in ƙarfi an ta haka ga ranar wato ramin da suka yi suka asa wuta ita wutar nan wato bayan Allah ta fara wato da zama alaiha lokacin da su domin da suka ayi abin da haula wato suna yin wuta ya hannu da abin da yin ramin na. Allah ta rashin bisa da kujeru sun zazzauna ka'o da suna da zazzaune suna kallon yadda suka sa a wa mummune a ramin wa mu alama ya faru da wasu game da abin da suke aikatawa ga mu'minina bil mu'minina billahi ga wanda suke imani da Allah ai ta azibu wa kayan da suna ka suna ka cikin sa yarji'u an imani kowa an fito da shi kace ya dawo ga imani illam yarji'u an imani idan musu dawo ga imani sai a kewa shuru suna halarci suna kallo musulmi na yaka su kuma suna dariya ga wannan azaba da suka shirya to haka dai Allah subhanahu wata'ala yana ganin su kuma Allah ya kare su da dole suna amsi to zalika wato asalin kissa yadda take wannan rajulan musulmi lalle wani mutum musulmi wani mutum daga cikin mutane musulmi mai mai da kawo da injila cikin wani suke kara sa injila hajjar da su wuce a wajen ya yi canga ya san nan da kai ne ga wani aiki wani mutum wanda ba musu sai wani ya ɗauki shi aiki don ya yi mai aiki yana aiki wajen ala ya karo da injila ya shiga yana karatun injila kamar da yau da kuma ga musulmi wani lokaci yana aiki yana karatu na aiki. kamar wata mawaƙa su ko suna aiki suna kuwa to shi ko makarantun ƙwa'ani yana aiki shi ko makarancin injila yana aiki yana karatu karatun injila ra'a bintu al-mustasir nura yuzi'u da mikra'ati mikra'ati inji sai mai gidan wanda ya dauke shi aiki ya yi karfe da ya yi sai tana kallon mai musu aiki sannan sai ta ga wani aiki na aiwa ga baki ne idan yana karatun injila ta zama wannan wata mu'jira ce ta Allah ko gobe ta rike abin da Allah ya kuma ce ta sai ya ba ka wani ɗan haske ya sai ya dan ta wata karama wadda bai ba wasu da ba su wanda kake yi ba a wannan girmamawa ce ta Allah yana karanta injila sai haske na ita da baki ne sai yin mai gidan sai sai ta ga haske da ta ga haske sai sai tana kallo ne bai ta abin da ta kallo ba Sai shi bai san da haske ba shi mai karatun bai san da haske ba Allah na da shi amma shi bai sani ba da baban ta ya dawo ba zakara

kwalarin zargi ya za a faru da da zai wuce ba a sai da fara ba shi yana da addini wa bai da salama kuma shi musulmi ne saboda haka yana kira da gida shi ma ya sunanta da zai addininsa da saba abu alaɗi sai mai gida yin musulunsa ya ta ɗan ga aiki da addini to daga nan shi mai gida da yake mai kuɗi na yana da mabiya sai ya samu mabiya sun kabi shi sai ya zo mai aiki mai addinin ga addini huwa abin ah, na ah, wa sab'atu abin na huwa ah, sab'atun wa samanuna isa wato da shiya da mutane da bakwai da shi da tamanin da bakwai wanda sun kan musulunta ma bai da da da na Allah yake kusan mutane na son mu'jiza a karama da mutane na son karama su gane da suna son shi ke nan sai su kai kan su rinka aka samu mutum tamanin da bakwai ma bai na rajin hawa a tsakanin da ce ba a ga ba da ma rufe a yi tare kamar wannan bayan an turke a nan kusa zuwa to daga nan wa kalla mawasan nabi sallallahu alaihi wasallam kana aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saura shekara 40 aiko wani abu ya faru shi da jama'a wani mutu a cikin wani da a Masana a tare da su sai wani mutum ya ji wannan labarin wani mai tafi mahudu su wani da na jinawa suna ne su su gudu da jinawa ya ji wannan labarin sai ya gudu bincika ya gidan ne musulmi na a kan nan kuma ga sunan suna karewa shi ko ga shi musulmi shi jinawa A da rawar da ya gina musu ranar

ran da ba a tsada shi ya ce duk wanda ya bar addinin nan na nan kika ya dawo da kafirci ne to sai a ci wanda kuma ya kafirta ya kafirta to sai a bar shi wanda kuma yanzu ya ci gaba da mutunci ne addinin kika shi sai a bar shi a cikin wuta وروي عن رجل بايع يتكفى أن الله أن جاء المؤمنين المسلمين بالنار أن يا يا سيرة بقبض أوائل قبل وقوعهم في عقد سواء وقد جئت النار إلى كارثة وأعرف wato kayarai sun taru shi sarkin ya taru shi ne mutane na kiyon guda idan an ka zo da musulmi wanda ya yi imani sai a ce mai ka yi rika kawar addinin nan naka idan ya ce ba zai yi ba sai a kada shi wuta idan wuta ta ci shi jiki ne ya ya kone ya waje sai su yi dariya su kasa su dariya sai da musulmin nan sun ka tsare duka shi ba su sani ba jikin da yana a gaban mota da an zama da mutum za a taka a wuta sai Allah ya an shirye ne su za ka gawa amma shi mutumin bai yi wuta ba shi Allah ya kasance sai da sun ka kare gaba da su musulmin sai wutar ta rasa wanda za ta ci ko da sarki ya lura da jama'a sai ta ce wuta ta da cikin rani ta ce wani musu ba a kasu duka gaba ɗaya ta kone su kan suna ta kone da rayuwa amma musulmi cikin su dai ta kuka ba wa rayuwa kun ga ikon Allah ke saboda haka ake cewa duk wanda zai kulle shiri to ya rika yi yana taka tsantsan don wata kika shirin gare mai dawo kun ga sun hauta don su kone musulmi karshe su ta kone to Allah ya kare mu amma jama'a ku ji duk wadannan azaba da sun kawo musu Allah ya ce ba zai su azaba ba sai dai in ba su tuba ba sai shi Allah duk abin da kake ne in ka tuba yana yake Allah ya ce wa ma na kamin ne ko الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء لماذا فعل أصحاب الحدود ما فعلوا بالحدود؟ أقول لي ما ترى من نفسك أبن الله مني أتني أنا أختار المسلمين. الله يجب وما لك من بابا أبن سكي كما المسلمين. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز zan لم يؤمنوا به سيء إيمان إلى أن العزيز يؤمن وهو يؤمن العميد كما أكون بوديا باب تمييز ليس يوسف da inkomi ba imani da Allah ɗaya ya sa shi yadda shi kuma Allah da ya gaji da sai ya ce wutar da ya zo da rami da kone kariya su duka daga ƙarfin su an mabiya da izzar da Allah da hikimar da Allah ka yi mana maganin abin da ka damu komai ka damu mu Allah da izzar ka da abin nan da hikimar ka ya azizu ya name ka tosa ya mana kai mana magani ne kusa da damuwa kowace iri ka yi mana maganin da abin da ka damu shi Allah al'aziz da al'amin الذي لو ملك السماوات والارض وانت ملك السماء كذا عشر kun ko ga wanda aka mulkin kasa bi ne ba laifi na bi ne ba laifi na wanda shi a kan miki wallahu ala kulli shay'in shahid kuma Allah mai shi da ne ga dukkan komai ai ma an kara wani ma an kara su babu ala mu'mini babu abin da kare su kawo mu'mini kama illa imanuhum billahi sai imanin su da Allah wato shi Allah a abin da na wanda ya sifati da waɗanda sifofi Allah shi ya saka biha Allah shi ya saka biha an wa mana wanda ya cancanta da zuwa yi imani kuma wani ubada abokan wawa ruwa a duniya shi ne cewa Allah a yi wato mazuwai ƙariyar duk wanda an wanda yi kusa da ƙabu ana tsoron azawa hamidar kuma abin godiya wani abin da mana ilma bari da ni'ima ga wani ya dama ya ya ya ya tuba hamdu ala na'am ya zama wajibi a yi godiya da dama ne kuma wai ku ja tawawu ko ayi ko da yadda da ne wa huwa alimu da kulli shay'in shi masani na da kun ga wanda suka yi imani da shi ne imani da shi ba dai ne shi Allah ne ke sama ko ga kasa shi ya kulli shay'in qadirun ko ko shay'in mai shaida daga ga dukkan kuma wannan imani shi ba laifi ba ya Allah man da hukumar samawa wa ya mana ala kulli shay'in shahid ya mana ka kara mana imani da tsoron ka ka kara mana ibada da salati ka warkar da mu daga dukkan cuta kuma ka kama yi bacci mai kyau ya shahidu ala kulli shay ya innal ladina fatalu الذين

ga mamu abin nan ba wanda ya aikata irin wannan fitina ne maza da mata da da ya wuce walhala da wannan da gaba wa ya musulmi ko wani abu mai kama da shi sun da wannan ba su ba ila an ma su ala zalika har zuwa lokacin da suka mutu da wannan kafirci والفتنة لهم فيتنا مسلمين حتى تكون لهم رسول الله ولو عذاب جهنم وسنة عذاب جهنم كفرية أو كارثة ولو عذاب الأليم سنة عذاب الكبرى عذاب عذاب عذاب الإراك أهل الإراك أو سنة عذابنا عذاب الإراك والمؤمن وسنقول عذابنا مؤمنين في الدنيا ya Allah ya sake mu min Allah zai musu a duniya wa bi qur'ana wa wa yunakilu bihi jari asar da nau'i sai ya tsoratar da wani wanda shi ya kara sai ya tsoratar da shi kuma wa kada jira a tsilatun min zalika ya ce a tambayoyi a wato a tsilatun min zalika misalai irin waɗanda daban-daban sun gudana irin waɗanda misalai sun gudana waɗanda suka yi kuma Allah ya yi amma babban abin muhimmi da ya kamata mu kula da shi a wasu abin da sun kai na haka wuta su kowane mutane ba su yi laifin komi ba sai don ɗan ɗan imani da Allah Allah ya ce duk da sun ruwa nan ba zai musu azaba ba zai musu tuba kun gani Allah yana son duba? duk abin da aka yi ma Allah idan aka tuba in ce Allah a kawa shi ne aka tuba duka ga ƙa'idodin da sun ka cika na duba, to Allah zai karɓi tuban ka tuba Allah ka ta mana Allah ka yaye shi ne shirya maka tuba ka duk da yadda muke aikata kuma ka ci tuban mu dan da sunayenka إن الذين آمنوا Allah ya cikin abin da zai ya ambaci sakamakon man samara alal imani wanda suka yi hakuri da imani wannan da za a ce a na fitinar da kufari suna kare ba da girgiza shi ba wanda ya tsawo ya tsaya bisa ga imani ya suna kare ba da girgiza shi ba hatta ma ta ala imani a yi mutu bisa ga imani da Allah ya ce innal ladina amanu lalle da suka yi imani wa amilu salihati sun kai ayyuka da kwarai ai istamarru da istamarru da iman sun ka dole ga imani wa hukunta da ga abin da imani ya shi da har ta mutuwa ba da imani ba yi nan wani ta Allah ya suna da sai da kula gudana ka kashin ta wannan shi ne rago mai girma da man waje da ruwan da ya sami shi wale da lahu sababun kitul iman wa amal salih babu dalilin da ka sa a samu wannan rago na aljanna a samu a shiga aljanna gudabe na gudana karkashin ta babu dalilin da ka sa a same ta illa al-iman sai yin imani wal amal salih da ya aiki na kwarai da tawfiqi min Allah ya kai daga

ya tsoratar da kullum man ya cin mummuni duk wanda ka yi tunan mummunai ala imanin ka imanin su Allah yana ba su shi hasara rikon Allah kanyi gare ya yi hasara illa ba da sharar da ka rikon fari dan ne rikon da ubangiji ka yi wa kare wa mufti al-mu'mini da wanda abin da ke kira abin da mutumi al-mu'mini sannan da ba su yi tunan mummunai ورقم أولوية الكبير يا محمد لشديد والله يا أدب بحسب إرادتي وقدوم الله يسير هي اللي هي التي مسلم كامل كريم يتي لشديد والله يتي كتل لك الجوار إنه شيء الله هو يبدأ وكذا شيء كبارو عليك هو يجيب ثم يتاكد على ولا يقصده ما يريد duk abin da ya kasance mina tahkili bil kufari na azabtawa ga kafirai ba abin da kafara wa huwa al-ghafur liman taba kuma Allah shi ne mai gaba a duk wanda ya tuba an san yi da mutum. kun ga shi wanda yake shine mai gaba ga duk wanda ya tuba shi ya tarjibo bil tawba cikin wannan akwai kwadai tawba ga tuba yana cewa jama'a ku tuba Allah mai karɓar tuba kuma jama'a wannan kudai kawai ne ga duba da manyan kalin mu'amala ga wanda ke saba mu'minin Allah fi fitnatul ne ga yakin mu'minin maza da mata wasu kuhuri da mai aikata kaje kuhuri ga mata wannan sannan Allah alwadu kuma Allah mai tsananin soyayya wato Allah mai tsananin soyayya ne ga bayi ne mu'minai Allah yana son bayi ne mu'minai wato almutawaddid mai tsananin soyayya ne ila auliya idan zuwa ga waliye ne fil karama ya kasu abubuwa na karama ya karrama su ya darajarsa kuma shi Allah zuwa ba, mutum ظل عرش مجيد فعال wato abin na khaliqu huwa maliku shi ya halicci al'ashi shi ya mallake shi al-majid mai daraja wato birrafi al-majid al-mustahiq li sifatil kamal wanda shi Allah ya cancanci tukobin kamala wa qura'a bil jarri ala annahu na'atul lil arsh kuma ana cewa al-majid li ulwi saboda ya zama sifa al-arshi dan daukaka dai wa azamihi da girma ne wa ihadatihi bil makhluqat kewayewa sai ga adadi ne gaba wa alil ma yuridu kuma Allah mai aikatawa ne ga abin da ya ga dama zuwa yuridu shay'un babu abin da ka buwaya Allah subhanahu wata'ala Allah ya zo da abin nan ba alil ma yuridu a tabi shi ne da fa'al lil kasara dan yawaitawa shi mai yawan fa'al mai yawan aikatawa alil ma yuridu wa katama da ba ya cika misalin sabobi ne da ya jero a nan ya cika da fa'al wato don abin na don abin nan nuna girma ne da likon yi kan natija don kama shi an natija lila hausa ta tabi'a a kasibobin nan guda abin na tabi'a ko abin nan guda bakwai da ya ambata bai kurahu wa nakarau ya yi mai na kira yadda fa'al da darbe mina sa'adini saboda wani misali na abinnan na girmamawa da talasha da wani alhamu wal uqul wanda zace zace da an kulla ana wacewa wani an mutu ne wato Allah hana wata ala ya jiro shi, sibobi nashi hana wata ala ya ya shi ne sibobi shi ne mutum shi ne shine shi ne wadu shi ne arshi shi al almajin Allah ya biro wanda ya ci shi ne a da bayani Allah wanda ya gobi naka mayar da gobi Allah muna roƙonka ya mutu ya mutu ya ga kodin wa dudu ya zana shi majida ya fa'ala da bayani muna roƙonka da wanda ya gobi naka Allah ka samu rabu da duniyar na lafiya Allah ka raba mana da duniyar na lafiya Allah ka samu ya karshe mai kyau Allah ka shirya mana diyar mu da iyalin mu da duniyar mu Allah ka sa ka kare su inda su idan suka yi ta inda suna Allah ka kai su ka dawo da su ka kare su ka kiyaye ka tausaya musu ka taimake su ya ne yi Allah ta ka Allah ta ta hadu da

wayanda ke tsino mu'mine maza wal mu'minatu da mu'mine mata wa kauni fa'ala lima yuri ya kasancewa Allah mai aikata abin da ya ga dama wa kala hal ataka hadisu hakika labarin rundunoni ya zo maka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fir'auna wa samud rundunonin fir'auna kuma abin nan samudawa badalin lina da junudi wato fir'auna wa samud wasta gana fi zikir fir'auna ya ambaci rundunoni eh, amma da ya kawo ga fir'auna sai ya ambaci fir'auna bai ambaci rundunoni ba wato ya wadatu da ambaton fir'auna ana atabarin bai ambaci mabiya ne ba wa hadisun abinda Allah da su annawa ko da su da kuri su a Allah ka su ne saboda Kuma wa fitna tawal lil ne da yana da cewa ne maza wal mu'minatu da mata fir'auna ya azabtar da mummune maza ya azabtar da mummune mata wannan shi an dalilin da ya sa Allah ya halaka su da shi da jama'a wa kaunuhu fa'alan lima yuridu da kuma kasancewa shi Allah mai yin wata ga dama ne la annahu ku bi kufrihim wa fitnatul lil mu'minina wal mu'minat wa huwa tanbihun liman kafara bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan tunatarwa ce duk wanda ya kafa cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an kuma ya kafa cewa Qur'ani sannan wa yatsil muslimi yana yakin musulmi ala imani ga imani to tuna da shi na da yadda zai zan yawa idan ko bai wa to bai jira abin da zai zama shi balin da dina kamar a a wanda suka kafin ta jin kwamin ka ga mutanen ka wa hada idramu da intikali wannan ana cewa idramu da intikali lil ashaddi ga mai tsanani wato ka annahu da kamar an ce laisa da bi ajab wai wa'ancan mutanen fir'auna ba su yi ban mamaki ba min halin hali kawai da suke halin mutanen ka ma a ilmihim bi ma allabihim su da yake suna da masaniya da azaba da ta auku da fir'auna da tsamudawa wajen azabtar da mummuni suna da labari amma wa walam yanzu su ba su ba sun ga abin da an kawo na gaba amma su ba su gyara nasu ba abin da ya samu na gabanin su ma ya same su sai ya ban mamaki wale ya mu fi ya halata a lissa ce ya ce halata ka haɗe hadisu abin da an tunu da ya ce tambaya ce ta a ta'ajjub wato mamaki ka fi abin da ta ba ga abin nan da ne na kamar rubuta kadibon a kahirai wato cikin karyatawa suke da masu kira duk abin nan da ake ambatawa ba su yadda ba karyatawa su yi kullum min wara'il mahita Allah ya ya ta gaban su da bayan su fiye ta'aribu eh, cikin wannan akwai ta'aribi wanka da jawayi tawbihi na dalilin nan da kafirai ya Allah cewa su wato ba su sani ba suna ta abin da suke yi Allah ya ya su gaban su da bayan su aina na bazu Allah wara abu sun je wanda Allah cin bayan ma annahum muhidun ba ilmun wa qadara duk da yake shi Allah ya kewaye su da ilimi ya kewaye su da kudura wasila an ya kewaye su da daukaka amma duk da haka sun ya tabbatu ne a warba kowa ba ne kuma sun san kowa ne kuma wannan abin mamaki Allah ya kare balwa

rashin abin nan wasu, da bari abin nan karyatawa bari wannan tilawa sabir qur'ani dawo ga sha'anin sifatu qur'ani bil majdi da girma wal azama da daukaka wal azama da girma allati la yu'athiru fiha takati shi qur'ani wato girman da aka gare shi karyata shi ba ta ta'asiri ciki ne ko ka karyata shi karyatawa ka ba karyatawa ba ta ma a tare da girma ne ko mutum yana kai lokacin da suka ce ba ta rage mai girma wurin jama'a ko mutum yana kai ga haka nan to qur'ani ya kai ga girman da karya tashi ba ta hana mai daukaka shidda da sababi kaunihi saboda kasancewa ce fi lauyin mako yana cikin lauyin mako aihuwa fil hawaii filar lawar yana cikin sararin sama a sama istabi a saman sama ta bakwai mahfuzun kuma yana can an kare shi da kyau mahfuzin beljarri wato mahfuzin min shayatin an kare shi daga shaitanai wa min tagayyir shay'in min an kare shi daga canzawa wani abu daga ciki ne wato babu wani abin da ka iya canzawa cikin qur'ani wato shi lawal mahfuz yana da tsawo dudu ma bai na samai wala tsawon ya kai tsawon tsakanin sama da ƙasa tsawon wannan allah ya kai haka wa arzuhu ma bai da mashari wa mutai fadi ne ya kai fadin tsakanin gabas zuwa yau wa huwa turratun da, kuma an yi shi da wani yi wanda yake fari kana da ibn abbas radiyallahu anhu ibn abbas ya fadi wannan wannan shine na abin da suratul buruj da daraja wannan sura Allah da daukakarta da mutuncinta da girmanta a wurinka da imanin mu da karatun da muka yi mata muna ka Allah ka tausaya mana ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka ƙara mana imani da zariya Allah ka shirya maka shirya ɗayan da ka ba mu da wayanda za ka ba mu da duniyar mu ila wa mai kyawu ka musu albarka ka kare su ka kiyaye inda duk suka hita Allah ka raka a kai su lahiya ka dawo da su lahiya ka ba su gudun mawaka ka ba su taimakonka ka aljanna magoma mu tare da su yarje wannan sura Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya ka kusa da hitina kowace iri Allah ka haɗa kan musulunci da musulmai masu neman su warga zakan musulmi don cimma bukata su Allah ka tona asirin kuma ka hana musu nasara don daraja sunayenka Allah ka gafarta mana ka yaye mana Allah ka ansa mana addu'a wannan sura ta kare sai sura ta والسماء makiya iya tsayiya sama sama ashirin aya tana da aya goma sha bakwai kuma zo a rabisi bayanin abin da take koyarwa ya fita tabirin layi wa hirri bayanin tsarin Allah da kiyayewa Allah da kulle shayin ga dukkan komi wa annahu shi Allah ya tadarrasu yana yin talala ga makiyin addini wata abin da ta takammala ri'ayatu ala, wato shi Allah yana bin abubuwa kaɗan kaɗan har abin da kiyayewa ce ta kammala da ri'ayati ga asbab da kiyayewa ce ga al'adu wato dalilai bismillahir rahmanir rahim wata ma wata daga ina rantsuwa da sama da abin da ke a cikin dare ya asalu a atin laila asalin dare ko abin da ka a cikin dare ana ce mai dare wa min an nujumu saboda a kullu wasu da daddare ana ce mata rawu da kaware ce da ruhi halailan dan cikin sai ta kullowa lokacin da ba a sani ba wa ma adraka a'lamu ya muhammadu masarif sai sanar da kai abin da ake ce ma masarif مبتدا ونقبله في محل المفعول الثاني لا أدري وما أبن بعد ما الأولى وقبله وقبل الأولى وفيه تعظيم لشأن التاريخ cikin wannan akwai girmamawa ga sha'anin mai furdowa da daddare al-mufassar da ma ba wanda aka fassara da ayar da za ta zo baya yace abin na annajmu sakin kuwa shine wani tauraro mai dan kasnan kankara haske wato mai haske kwarai almudi wanda yake haskakawa da saka bihi da haske ne yana haskaka afwala wato abin nan da saka bihi da kullowa ce yana haskaka afwala wato haske wato kwai yana haskaka da kwai idan ya kullo to yana abin nan yana haskaka duhu idan wuri ya yi duhu kuma wata duniya ta yi duhu sai Allah ya aiko annabin mu da wannan abin da abin da ya aiko shi da ta gabi ya abula ta haskakawa ce ga haske da zauka ga su haskakawa ce ga tsohon da zauki da haske ne wa huwa najm da zauki da haske ne wa huwa najm shine tauraro allazi yuqalu wanda ay allazi yuqalu lahu kawkaba su wani tauraro ne mai kullewa lokacin asuba ana ce mai kurkwata suhun da tauraro asuba a kasar Allah kuke Allah ya yi ce da ma ya da fi duniya saboda alherin da ka aukuwa cikin duniya lokacin dulu'i lokacin kullowa ce don idan wannan tauraro asuba ya kullo to kun ga dare zai ba da baya ne ke tau ne ya yi mutane za su yi za su abinci kuma su aikata ayyuka alheri saboda haka abin da kawaruwa da runduwa sun yana da yawa min abin da ya da laili na dare ya ba da baya wa ikibalin na haji da wasu kuntu wa a wannan duka abubuwa ne na addini wa mai sukunin da mutane na kwanci da daddare suna ta fara to idan wannan taurari ya kundu za su kasance ila ta zuwa motsi wato zuwa motsi su ita zuwa wajen ayyukansu wa gairi zalika da wani wannan duk yana cikin alherin wannan na jin musahib Ba huwa kun ga wannan wato ya yi misali da matsalar zuhurin nabi sallallahu alaihi wasallam da jahiliya ya yi misali da bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin jahiliya annabi ana cikin duhu kowa na ta abin da ya ga dama sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a daidai wannan sai annabi ya bayyana da wani yana haske wannan kun ga fitowar tauraro cikin dare cikin duhu ya yi kama da kulluwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin jahiliya in kullu nafsin lalle kowace rai wa jawabul qasam in kullu nafsin lalle kowace rai lamma alaiha hadiru akwai mai wako gare ta lalle kowace rai akwai mai wako gare ta kai da kake nan zaune akwai mala'ika mai wako mala'ikan nan mai ta akwai mala'ika mai ne mai hukun nan nashi yana da mai hukun shi ma wannan mai hukun yana da mai hukun in kullu nafsin lalle kowace rai lama alaiha a fitar tana da mai hukun ita ka titin bita kadibin abin na bita kadibi ma wato lama ne abin na mazidar da asalin ma abin na mazin ya ce mazida ce fatilinta wa in musaffafatu min as-sakila wa isma'a ma'ruf ay annahu wallahu mubarakatu ga rubutu ah, wa salamun barakatun lima wa shi da tashdidiha lamma wato ga wata qira'a lamma fa in nadiya fi an kullu darsi wala ma na illa wato in kullu nafsin lamma alaiha wato lalle ko wata babu wata rai illa alaiha hafiz ba ce gare ta akwai mai wa wal hafizu min al malaika mai hukun kuma cikin malaika ne wato ma malaiku ne ke hukun da yadda amaliha da kiyaye aikin ta min khairin wa sharri na asiri da sharri to Allah ka taimaka mana Allah ka kare kun gani ashe mutum da yana watakila da shi da mala'ikun da aka da shi ba wanda ya sa a neman su in ba Allah tun da an ce kowane mutum yana da mai kowane mai hukumu yana da mai hukumu da ba wanda ya sa adadin na Allah in ba Allah wayanda an wuri guda ɗin nan ba wanda ya sa adadin su in ba Allah Allah ya tausa ya mana Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu bale yanzu da

shi ya tsaya ɗi ga tarihi da wannan na sa ya rage girman wani lokaci ɗi ba tarihi yana sa mutum shi aiki a alheri wani lokaci ɗi ba tarihi yana hana mutum aikata sharri saboda haka ana so kuma mutum ya rika ɗi ba tarihi dan gidan wa shi uba ne ya aiki ne da ya samu ya gane matsayin uba ne to ya ga ko matsayin da yake wannan yana iya taimaka mutum ya yi jawabi in ya ce irin gidan da ya hito da asalin gidan to shi na aka so mutum ya diba a kan nonon lura ya kwantar da hankali ne ya diba ya gani min makulika da ne an kalice shi min ayi shay'in da wani abu an kalice shi jawabu makulika min ma'in da rika an halice da ruwa masu turin juna zai inda bakin wato ruwa wanda adda wanda amma abuci turin juna maniyi ke saboda shi yakan turi kowane bangare na jikin da adam kamin ya fito wala ya kulmin ma aini bai ce da ruwa biyu ba sai ya ambaci ruwa guda wa inda min ma in rasu da ma da mara daga maniyyar namiji da mace an kai amma ya ambaci maniyi guda لأن الولد مخلوق من وما لا عمل شيء تجربه ليس لذاته ما سوى تشوفيه في أغلب كما يبقى فصار كالماء الواحد تشوفيه يسرع عنك يسوع كما كما هو وجهاد لما سوك كما أولئك حين أبتديها حين أبتديها بخلقه تسأل أنت وعليك أنت وعليك على التابشين saboda haka Allah ya ce min ma'in dabitin daga ruwa da mai tura juna bai ce daga ruwa biyu masu tura juna ba to kun gani in mutum ya tsaya ya dubi tarihi ne wai da me an kai shi da mani ne an kai shi maniyin ga mai wari wanda a mutum har ma wasu jayayya suka suna so su ci na duka to irin wanga abu da aka halicce karshe kai sai ka dubi tarihi ka ga wurin da ya kamata ka yi tawazi ke da an kai da da wanda abin sha ma ga ka ta zama abin su kowa na son ya kamata ka yi tunani illa dai su masu cewa manini na daga ne su suna cewa haka ne su Allah ta samu ko mai yadda manini na daga ba mu a wurin mu manini ba na daga ba ne annabi ya ce almani huwar gusawa innama almani huwar gusawa ruwayoyin da aka yi daga amince ne ce ai da ba mani shi majina ne kamar majina majina ba na jisa ba ce amma akwai wanda ka ganin mani na jisa to su da na jisa an kai su saboda haka su an yi su da na jisa suna da bambanci da wanda an kai da abu mai tsanci Allah ya gafarta mana Allah ya daidaita ya karu yin bai da su da ya karu da

ikamar sadar su ne ya karta kimci wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi namiji mani ne wajen kunkuru da ne amma na mace wajen kirjin ta yi amma kuma duk da haka nan mai yawa sai ka gada ya yi biyo ta mani ne saboda sauri ne don duk wanda mani ne ya riga to shi ne ɗazi biyo sai ba shi da a can ga kirji ya rage wanda ya rage wanda a duk wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wa wata annahu ta'ala ala rajul shi Allah game da dawowa da mutum ai ba su da insani tare da mutum ba da mutum ba ya fito a sai a dawo da shi ga rayuwa ta duniya Allah da kadir mai iko yana da iko ya dawo da mutum ga kiba ce ta rayuwa ranar kiyama ya tada shi ya koma mutum ranar kiyama wai za a yi tabara a kalau idan mutum ya lura da asali ne alima to zai gane Allah kadira ala zalika lalle wanda an ta ko wa'annan ayyuka ya halatta mutum da mani to kadirun ala ba'asi yana iya tada mutumin nan bayan ya za a tada mutum yau masu bilar sarai ranar da ake jarraba a sirrai a yi tukun tabaru a jarraba a sirrai wasu kushen kuren yi ta abubuwan da muka yi a boye ranar kiyama sai a zo da su da littafi karanci na ɗan gidan wani rana kaza da watan kaza da ta yi ta shige cikin wani ɗan ɗaki ta yi aiki ɗaki kaza mai suna kaza mai lamba ta yi aiki iri kaza sannan da ka fito ka koma wuri kaza kai yi kaza rana kaza kuma ka sake yin kaza haka dai za a yi dalilin lissafta ayyuka a tona a cikin kowa da kowa ranar kiyama saboda Ta kowa mai yi kokari ya aiki na kwarai ranar kiyama rana ce ta tsoron asiri ba rana ce ta girmamawa ba in ba ramar Allah ta samu ya ce abin da ranar za a tona a sarayi yadda ra'ayin su da abubuwan da aka yi cikin zuka kafin a kayan cikin aƙida wani ya ce da niyoyi wakala ta hukunar daunin abin da ba a karba mu da tsirarin tsirarin da a abin da ake roƙi nan da Allah ya kwallon samiri mu wadanda cikin mutane mai aiki mai kyau cikin babu mutane mu wasa wa sun ka gada a salatu kamar sallah wa sauwa da azu wa rodu da awalla wa rusul min al-janaba da wankan janaba wa inna al-sara'i waɗanda duka sirruci na bainan lahi wa da abu tsakanin bawa da Allah ne su da amur wa ta'ala walau sha al'abdu da kala ya bawa ya so ya yi makuɗi sai ya shigo cikin mutane bayan ya koshi da ruwa da abinci da ya shigo cikin ɗaki ne da kala sun sai ya ce mutane na yi abinci yau walau da sun kuma ya azumi ba don azumi sirri na tsakanin Allah da bawa sai ya koyi wasallai na yi sallah wala min canji bai yi sallah wa gata sallu na yi wanka min janaba na janaba wala ya gata sun bai yi wanka ba sai ku tabar za a tara hatta ya da man abda har wanda ya fara wannan ayyuka bisa ga kaida ya bayyana wa man lam yu'addiha wanda bai bashi ta bisa ga kaida ya bayyana wa ya zaɓi zalika fi kuma wannan yana bayyana ga dinan aushe ko ya zama abin da bawa idan mutum na aikata ayyuka an jiri sai ka biyu da shi sai ka ji ya ka shawa ka ji kana so da shi amma idan aikin sharri ya kai koyi ba ma da labari amma duk kaji ne sai ka ji ba ka yi shawa ne kuma ba ka abin da ya kai ba amma dai kamata Allah ya sa mai zuciya mutane ba wannan aikin sa Allah ya kare amma da shi mutum ba ya ai al'insa shi mutum al'ulki da zalika mai mutum ranar yawa, ko mutum tashi bayan an mutu amma da wani kowace ba ya da wani ƙarfi na ubi'a wanda zai hana kai ne da kare na nuna azabar daga aka wala na ce sai da bai maku ya tafi fa'uwa, wanda zai juya azabar Allah gare shi yawa. Allah ya kare wasa ma wasa ma

warwawo da kasali wannan wawo wato na rantsuwa ce ina rantsuwa da sama wala'atu za ta salai ina rantsuwa da kasa ma abuciya tsaki idan kama ta sako ruwa ita ko kasa sai ta tsaki sai ta shayi ruwa daga nan sama ke kawo ruwa ƙasa ita ke shayi ruwa da ta shayi sai ta tsiro da aki da shuka mutane su ci dabbobi su ci in dabbobi sun sai kiba sai a yanke wa mutane kuma sai idan mutane sun kaci nama sun kaci kai sai su yi alwala su ce Allah ba kun ga wannan nauyi ne na girmama ta abin da kun ka gani na sama din ka da kasa duk don wani mutu an kai shi ita sama ta ba da ruwa ita kasa ta shanye ruwa sai ta ba da haƙi da sauran abin da aka ba don wani Allah ya gafarta mana za su sadai a yi a shakku ƙagewa ittifaqi an nabati gasiri wal wawu lil hadithi abinna wal ajza sada abinna ko wudul madani da ko kuwa ala shiga abinda ka sa a samu ruwan sama wato itace shi yasa ku a ganin kurmi suna itace ai muna da itace idan ta fito ta taso ma birnin kirin nan wato ba karamin namiji ka iya zama na karshe ne ba domin kowane hannun ka na dama da na rana in ka shiga da na wani in ka shiga kowane gehe ka shiga ba ka maganin rana ko duka shekarun nan ba su ma da wucewa ba yau duk aka kare wa'annan itace to rashin itacen nan shi ya sa ba mu da ruwa to waɗanda ya itacen da kun ka gani saura shi ya sa muka samu ai nan idan ka fita idan ka shiga Nijar ka bi abin nan hanyar ga ta fa. ko ka ɗauki wacce hanya ta Mali ko ka ɗauki wacce hanya ta wajen Tripoli ai na wurin kuna ganin ko ruwa ma ba ne kuna ganin ma lokaci ba lokaci sai an kawo a rage hanya ya hanya nan da kwanta ya kawo ta hanya amma sai an zo an shi tsirrai na za ka gane sai ma sai da Ba ka gane akwai wurin yau sai an tsawo an tashi da rai babu itace ba wani wurin ice ko ɗaya ba ka gani ko da ɗaya ba ka gani ba a yi nan na inda kuka jin ba a yi ba itace su an sanadiyyar ruwa saboda haka ku rika raya itacen gonakin ku rika raya itacen gidajen ku. ko kashe yake guda ya yi yawa to shi da uku ya daga uku in itace na yawa su za a samu ruwa kuma za a samu wasu abubuwa na alheri ne daban daban to da kuɗi ba ku gani yanzu ruwan da aka yi ga saboda mai gasa da shi kicce ni ya yi ko kowa bai kula da shi ba girma da ni ko kowa bai kula da shi ba girma da ni idan ka dawo na arewa in ka koma nan wajen man bela ni ba ku gani zuwa su na aure amma shi ba ka gani ko wani ke yi ka sai ita a cikin gari ruwa da ya kaba ka ko shi ba ja ce sai wani ita ce na ku shiga cikin ƙasar ku Najeriya ku zagaya ko ina ku gani duk inda ita ce na suke dan na aka samu ruwa sai. saboda ka ruwa a sanadiyar ku wato abin da a cikin wani ba su la'adi da tsirin kasa su ka kawo ta wanda ba abin na bushewa da abin na bai adami na abin da ka sa kasa ta kushe, ba su ruwa bai adami na rashin isashen ka kasa ta kushe. ba su haɓa musulun tarihi abin nan ya durro labar yin rafi shi girgiti ya kuna kallon girgiti kamar nono ne yanzu idan kana da akuya za ka fi in zai ta haihu ta ci gaba da tasar nonon ta kuta yayi ba ka bari nono kullum sai kana samu abinci har ta fi ta ci ko shekara goma ta yi ko nan gaba bai kuma daukewa in dai ta in dai ana kaka to haka nan abin nan yake shi ma girgije haka nan yake idan akwai itace da ake da kuɗi to kai barin mararin ruwa shi ruwa ne ba su ƙarewa in dai akwai itace da ake da su kamar misalin hanka akwai aiki ko tan ya durru labar wujin rabi yana zuwa madarati ga ga ga mai sha ya yi bisu alami, adami inda duk babu masha sha sai ya wuce ni ba ku gani da mace ta yayi da ya basha nono duk da gani ba amma in tana shayarwa bai dauki. amma wata an basha ne sai ya dauke haka nan girgije idan ya zama akwai itace da hanki to bai bari ma ba. idan ko babu kuma wanda kuma kokari kuɗi da kashe muna da ce gaba ɗaya wayar ruwan abu ma aka yi don mutum zai noma ga gona sai ya 'yan ga aiki a tsara iccen na a cire sanyi ne Kuma shi ya yi gazanci a tsara ice a cire sanyi ne wannan abu bai da kyawu ko sai bai abin nan itace amma dai babu da yi a rarrake babu da yi a rarrake amma dai a faɗe da su gaba ba ya karfi mani mani shi kuma yana aika da ɗan jimari lokacin jimari ta ga hikima Allah ni na ko ba godi ba da suke duk da koyi ki wurin godi na amma saboda hikima Allah lokacin jimari godi bai yana a alqur'ani la qawl fa magana ce mai bayani dake dake ko kuma yana rarrabewa bayan aikin da tsakanin ƙarya da gaskiya wa ma huwa bil hadd qur'ani wa ba ba a bane aibin ladi da qur'ani ba wani bane wal bani ba bana bane innahu innahu suka gare yake tunar makayida suna kusa makirci daban da bacin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi kai da makirci Allah ya ce wa akibu ke ni ko ina tattara makirci su ina mutuwa sai aka zarge mu ina mutu kala na har in kama min haythu la ya'lamu illa wa sallam ومن يدعى محمد أركادي يا محمد بدين كتاب أركادي كلوشي يا مقولي هنا أن نقول لك أنا بقول ما أنا أعمله هنا دين كتاب أكيد فأرسله أبنا مبارك في أبنا أعمله أي أنزله kaɗan jinkirta musu wai da kaɗan kaɗan wato ɗan jira kaɗan kaɗan kan kama da ina ganin duk abin da su فبلاكذا كما تقول إلا دليلا وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل ومصدر مصدر القروات فهي أبنى نحن كروان وأبنى على الترتيب وقد أخذ وحكيد هو أخذ من الله وأن لا يأتى مصدر على ببدر رأي أن بدر أن لا يأتى وكذلك يقول أمسان رسية أن لا يأتى موحد جن لأكتما أن لبشيان بوجه duk masu aiki irin nasu haka Allah ya kama su kaɗan ya Allah ka ya mana da darajar wannan sura da kamar Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana makiya addinin gana ka Allah ka yi mana maganin Allah ka yi mana maganin makiya addinin Allah ka darajar wannan sura da kamar Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malamu Allah ka haɗa kan musulunci ka haɗa kan musulmi masu neman su warga da kan musulmi ka wa musulmi magani Allah ka kara mana imani da lariya. ka shirya mana da yamma ka sa musu albarka ka kare su ka kiyaye su ka taimaka musu ka sa mu yi karshe mai kyau ka zaunar da kasan mu lahiya ka zaunar da arewa lariya. ka zaunar da jiha mu lahiya irin nan namu Allah ka zaunar da mu lahiya a ciki ne ka sa mana albarka ciki kuma ka sa mu yi karshe mai kyau kuma ka ba mu ikon kwana na da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى ولا يوم بيان يدعي بين الصراط المستقيم هذا ما قال الله نعم، شاء بيان الصراط المستقيم هذا yana yiwa ya samu amma dai kan bid'a da kudi ba ya suna abu abin da ya sa aka shara ta kiran sallah na warko don a da mutane lokacin buɗe ba lokacin da wuri ya yi shi ya sa aka shara ta shi na biyu an shara ta shi don a sanar da mutane lokacin wani ce abinci na uku ya kama an shara'anta ta lokacin mutane a lokacin da sun mutane da sun su sallah ba shi ya sa shi wannan hoto ya ce sunan bid'a da suka yi kiran sallah suna annabi wata shi ba sai sun dore wasu abubuwa ya ambaci wasu masu kira ƙwa'ani wasu masu warka wasu masu wani ba kira wasu masu hafi suka dai kuka yi kira suna saboda haka abin da a sunna a kira kowane lokaci abin da a a kira wato lokaci na Allah ya riga ya kawo ko kama mutum yana da awa sunna ko wata bid'a shi ko ya lafi wasu kunje shi sai guda ku da da Allah ya kai ne ke tsaya duka da sunna saboda haka kun kira sallah in kuka kira sallah ko wani mutane ne sai mai sallah ya ke shi sai mai sallah shi sallah mai zikiri ya yi zikiri ya samu yi ya zanna shi sai ya yi ta zikiri na cikin gida ne amma yadda kun ka taho kun ka samu mai kace sai ku hana mai sallah hankali ne ya koma can ku hana mai zikira Allah ku hana mai addu'a ku ko kuna can wani kila wanda ya sa kasa da nauyi ya shari da kwana shi shi ba abin da ya da mai bakar sa a yana yi don wata bukata ta shi gaskiya wannan babban laifi na saboda haka ku ya tara da irin wannan ku abin da an fita ku bari abin da an fice ku bari don kiɗa kowa na son iya yi to ya samu alheri ba shari. Har ba mu tsara da shi da wata da a da haika da cikin jiki duk sufar tsoya ko wani na iya yi ne kawai shawa su ne ba su ko ina ko ta da ke zikiri gudana ni ta tabbawa. sifar su iri guda ta amma niyya ita ya yi da ya yi da sha'awa amma kula da da aka ce shi akwai na na akwai kuma na halarci idan kawai ka shiga ta wanke dai wanka kuma ya yi amma wanda wanke ya kama ruwa da kwai ya yi alwala da kwai ya wanke saman kai ne ko kuma ya wanke biyan dama ya wanke biyan hawan bayan ya wanke sama sannan ya wanke kasa kuma shi ya wanka ne da ka tsara suna wanka ne shi da wanka guda gudana amma kila yana iya ba da lada irin na kaso miliyan kaga ruwan kawo da aka kai na kowa ya yi amma shi da ya suna nuka kaji ya tafi kaya da ya kai saboda in an yi an ji suna ya amma duk da an yi an yi wankan wanka ya in dai an wanke. Har za ka kamar idan ana sallar da na kila idan ne wani ya yi kafara farko kuma mun fata za mu karantawa ko ko alhamdulillah da bi da na da ake yi da ake karantawa a cikin wani ka duka alhamdulillah ga kowa na ganin ga alhamdulillah da ya kamata a yi shi na kai duk alhamdulillah kamar da ka faɗi da fatiha da wancan duk alhamdulillah na in kowa da wanda ya gani ya kamata ba kai bayan ga wancan kake gani ya yi idan ko fatiha kake gani ya yi abdullahi tana fatiha shi ta sunna ita sunna kuma an wajen ruwaya ta zuciya daga shi ne na farko wanda yake suna ya ce na yi da ta'alan wannan hasun na to don ku san cewa sun mata shi ya saboda haka wannan zuwa da iya wa shi za ta iya alhamdulillah ya ta da gafara farko sai dai kamar yamma ko ta karshe a ba ko mutane da dama da ke zama da wani da da zai a kan wani da da wani ta ba a da har za kama da kasoshin da guda biyar da kowace ana son ta wata wasu ana zalika labirin da ke ta kuma a za a ake bayan a yi ana son a yi labirin da kuma ya ne a kasuwa jirgiya ne a cikin rashin sun da kayan ya wasu da suka zo da ka sa na bayyani kame a yi sallah ya ka yi na farkon kamin a yi sallah akwai raka a biyu bayan a yi sallah amma wani abin cewa akwai raka a hudu kamin a yi sallah akwai raka a hudu bayan an gama sallah sannan kamin a yi sallah akwai raka a amma wani abin ya ce akwai raka a hudu kamin sallar da asar amma ita da asar bayan an gama sallah magaiba akwai na nazira gabanin sa

ganin dama ba da da yana a biyu in yi da bayan an akwai raka a bayan ishari waɗanda duk ga rawa ba a ce musu tare da farce rawa ba a ce musu malamai ba su ambata su rawa ce ba su ambaci kallolin da ke tsakanin magariba da isha'i ba wayanda annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin ke sallace a magariba ji mai ruwaya ya ce ya kai ya kai ya rada a cikin yana sallama har ban san adadin ko a kawai ba albani ya hada hadisi ya ce hadisi ya ya ce na hadisi ya inganta kamar shi shi rawa ce ba saboda ya kawo yin tsiri na ya ko kuma ya akwai abin nan tsakanin kiran sallah da ikama wannan shi kuma ba kowace sallah abin nan ma bai da maka abin nan ma bai bai da kulle alamin wa ikama ce salatu tsakanin kowane kiran sallah da ikama akwai sallah to ita wannan sallah ita ma ba a sa ba ba su wani adadin ta ba amma sun shigar da ita cikin wancan da ya wuce a ta ba ita ma ba su amsa da ita ba amma dai a cikin ita ne tsakanin kowane kiran sallah da ikama akwai sallah kowane kiran sallah da ikama a cikin su ya ji su su a cewa to amma ba su ambaci a da kiran sallah mai yiwa don abin da ba a iyakance ba ko kuma domin zai yi wata dama tunda ana yin su ne da su da juna da ya zo da hudu annabi idan idan ra'ahum ba a sau akara wai za a ra'ahum ya hajjar in ya ga mutane sun cika masallaci da hudu sun shiga da wajen zuwa a kan in ya ga wajen zuwa da hudu ba sun yi cikin da ake tattata suka samu kun ga saboda wannan dalili suna yi dadewa suna yi tattata tsakanin kiran sallah da ilama mai yawa ta hanta a kasa mutane Allah ya taimake mu Allah ya salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bai annana na shaɗa annaka an tsara wa bai la ilaha illa anta rahmanur rahim يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا قابض يا حاكم يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا قوي يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عزيز يا مجيد يا حكيم يا جليل يا كريم يا حكيم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا عفو يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مغني يا مغلق يا مهيب يا مغني يا وميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا عادل يا فرد يا صمد ya kaji ya muku tafi ya muka jimu ya mu afirin ya hawa ne ya afirin ya hawa ne ya wata ya wata ya mutu ya mutu ya zuwa ya mutu ya hawa ya hawa ne ya hawa da zaɗi wa kira ya muku ya ja ya haka ya muku ya muku ya ma ya haka ya ya na ya mutu ya adi ya baki ya baki ya wata ya bashi ya sabo ya Allah muna roƙonka da asma'ika masana Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mu Allah ka samu karshe mai kyau Allah ka samu karshe mai kyau duniyar ga Allah ka raba mu lahiya da ita Allah ka tausaya mu duniyar ga Allah ka raba mu lahiya da ita kare mu daga sharrin duniyar ka kare mu daga sharrin mutanenta kare mu daga sharrin ta ka kara mana imani ka kara mana lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta Allah ka kara mana imani ka kara mana lafiya Allah ka kara mana kuzari ga ayyuka a cikin ya Allah ka raya mu ahli sunna ya Allah ka kashe mu ahli sunna ya Allah ka tada mu cikin ahli sunna ya Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda darajar sunayenka cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makota ne Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana gafarta mana ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mu uwayen su da kakannin ka gafarta mu yannan su ka gafarta mu kanan su ka gafarta mu diyan su ka gafarta mu iyalin su ka gafarta mu zuriyar su Allah ka gafarta mana baki da gafarta mana ka sa aljanna makomin Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyalan gafarta mu uwayen su ka gafarta mu kakannin ka gafarta mana ka gafarta mu diyan da ka ba mu da wanda za ka ba mu ya wata mu zuriyar mu ila wa mai kiyama Allah ka sa musu albarka Allah ka hada mana su ga ayyuka daidai ce inda da suka yi ta muna roƙon ku da asma'i da